littafin abban sojoji littafi na 41 littafin da ya gabata littafi na 40 daidai mun dakata ne daidai inda babu yadda ba ta yi ba akan a kawo mata shi amma abban su ya ce muddin tana son ganin shi to da ta ko ta zo da kanta in ba haka ba ita da shi har abada saboda ba ta yi mishi adalci ba lokacin yana karami ta tafi ta bar shi a littafin da ya gabata littafi na 40 mun dakata ne a daidai nan gurin yanzu kuma za mu daura a littafi na 41 ya jima yana tunani-tunanin shi kadai abunsa yana ta faman sakin murmushi a daidai time din da sai din ta fito tare da anti azmi karasawa suka yi ta bude gaban mota ta shiga anti azmi kuma ta shiga baya sannan junet din ya tayar da mota yana faɗin har an kammala salon ɗin ya tambaya yana kallon ɗan kallonta ta ce mishi eh in mun je gida za a nuna min ya faɗi haka da ɗan murmushi akan fuskar shi kai tsaye bar bakin mal ya ja mota kai tsaye nufi hanyar gida da su duk da ya so su biya wurin shan ice cream amma shi kanshi a gaji yake ya fi buƙatar gida don ya huta dama kuma jikinsa san ma ba irin na 'yan wahala ba ne motar suna shiga babban intire ɗin gidan a daidai time ɗin da kuma motar su su mashal umar din ta fice daga gida tasu na shigowa tashi na ficewa bayan ya yi fakin ɗin motar wani sajin ya karaso ya kwashe akwatunan da junet din ya fito a bud din hadda jakunkuna na sayayyar yana nan a backseat duk dai ya fito da su yayin da sojan ke kwashe su a cikin gida a gajiya azumi da sai suka shiga cikin betrun din babban falo ba mm, cikin babban falon babu kowa alamar duk sun fita azumi ta taimaka mata suka shigar da kayan ɗakinta suka jibge su da nufin ma in sun huta a jera su a wardrobe ɗinta cike da zumuɗi sai ta cire hijabin jikinta don ta gyara gashin da aka yi mata ko kuma mu ce don ta ga gyaran gashin da aka yi mata gaban miro ta tsaya tana kallon gashin kanta haɗaɗɗiyar gyaran gashi aka yi mata mai haɗe da twist sai ta tsinka jin tamkar queen saboda haɗuwa ta jima tana kallon kanta a miro kafin na ta wuce toilet don yin wanka da alwala shaf shaf ta fito jikinta ɗaure da tawul wardrobe ta wuce ta samu riga da wandonta ta zura a jikinta sannan ta ɗauki hijab da duma ta sallah ta shimfiɗa ta da kabbarar sallah a natse ta gabatar da sallar bayan ta kammala jiki na rawa ta cire hijab ɗinta ta ninninke shi tare da abin sallar a saman gado ta ajiye su zama tai tana bubbuɗe kayayyaki da aka siya mata na cikin jakunkuna ɗin san ma bakinta ya ƙi rufuwa tsabagen murna wani haɗaɗɗen takalmi ta ɗauka high heels ta ciro shi daga kwalinsa tana gwadawa a kafarta ita kanta ta razana da ganin yadda kafarta ma ta fito ɗas a cikin gashin gashi kuma dama ashkolo jikinsa duk kyalli yake ga wasu igiyoyi na ɗaurewa ya haɗu iya haɗuwa shigowa azumi ta tana faɗin kai kai kai kai irin wannan zallar kyau haka gaskiya na ji tsoron haɗuwar da zaki a nan dariya sirish ta yi tana cewa dama yanzu nake so ma in jera kayan a cikin wardrobe ban san mata ma inda zan fara ba azumi ta ce kada ki damu ai shi yasa ma nazo saboda na taya ki jera so mu yi mu gama akwai sauran aiki a gaban mu fa ga gyaran jikin ga gyaran cikin gida kuma ga kuma aikin kicin miƙewa sirish ta yi ta janyo akwatuna guda biyu da hannuwanta zuwa wurin wardrobe din ta jibge su ita kuma azumi ta janyo ɗayan akwatin tana cewa ki bar mun na jira kawai ki je ki gyara cikin gida kafin nan na kammala canza ma ɗakin nan naki kamanni ko murmushi sirish ta saki tare da cewa to anti azumi sai da ta fara ɗaukar mayafinta a cikin wardrobe sannan ta fice tana murmushi babban falo ta fara gyara duk da ma babu wani datti a tsaftace yake shafshaf ta gama cikin hanzari ta wuce upstairs don gyara ɗakin babban yayansu tana cikin taka step ɗin ta ji motsin mutum a down juyawa ta don ta ga wane ne karab idanuwanta suka sauka kan na harun san ma ya gaza ɗauke idanuwansa a kanta kallon kallo suka shiga yi wa juna duk a tunaninsa serish za ta mayar masa da martani amma abun mamaki sai ya ga ta saka mishi ta sakar masa wani ƙayataccen murmushin kashe zuciya tamkar ma ta soke shi da kifiya a ƙahon zuciyar shi ya ji don har sai da ma ya saka hannu ya tarbe saitin zuciyar tasa ya rike wani irin sabon kyau ya ga yarinyar ta yi mishi juyawa sari ta cikin hanzari ta wuce a faɗin sgr tabbas ta so ta mayarwa wa harun martani amma daga baya ta gane cewa babu buƙatar yin hakan yanzu fa ita tamkar princess take ya ɗaya ta ga shugaban sojoji kuma kanwar sojoji dole ne ta je ta ja class mukami ya mukami wannan kaɗai ya isa ya kashe wa harun ɗin saboda ƙululun baƙin cikin Zoro Harun ya yi san ma ya gaza motsi da ƙyar ya iya daga kafarsa ya soma tafiya jiki a mace har ta yin tafin hannunsa na nan a dafe da saitin zuciyar shi. Bin shi da kallo Junaid ya yi wanda fitowar shi kenan daga sashin abbansu. karasawa ya cikin hanzari da sauri ya nufi Harun yana faɗin ya Harun lafiya me ke faruwa ne na ga ka dafe zuciyarka in ce dai ba wani abun ya same ka ba. Dagowa da Harun ɗin zai yi yana kallonsa ya ce jini Junaid. jin wannan ya sa junaid din tallafo shoulder ɗinsa yana faɗin su bani lajini kuma a ina ya harun da wannan muryar tasa na 'yan giya ya ce yanzu jinin da ke kwaranyowa daga zuciyata ba ka gani kibiyar da aka soka mun fa ka kallafa jini fa yake yi fa ko shi ma baka ganin sa baka ganin kibiya da aka soka min a zuciyata kalla ya faɗi haka ne a sosuce yana kallon Junaid din tamkar ma baya cikin hayyacin shi baki a sake Junaid ke kallon ikon Allah shi dai kan bai ga komai a kirjin Harun din ba hannunsa ne kawai daidai tallafe wurin alamar yana nuna nan ne aka soke shi din cikin rudi ya ce yaya Harun babu komai fa a wurin a wurin hannunka ne ma fa kawai fa ka dafe shi a wurin babu komai ka kalla ba komai a wurin murya tamkar zai yi kuka ya ce manzon Allah ya yi gaskiya Junaid shikenan babu komai je ka kawai Allah ya maka albarka ya kare ka daga sharrin makiya ya faɗi haka ne tare da janye hannun junaid daga kafaɗarsa ya wuce shi yana ci gaba da sambato shi kaɗai girgiza kai junaid din yayi tare da cewa allah ya baka lafiya ya harun ya yaye maka wannan shaye-shayen da ma kake fama da shi yana gama faɗan hakan ya wuce daret ɗakin sirij don ya ma gaza runtsawa burinsa kawai dai ya ganta ta zura kayan mata a jikinta yana shiga ya samu azumi tana faman jijjere mata kaya a cikin wardrobe ɗinta ko ina da abun da za a zuba a cikin ga sunan komai a jere gwanin kyau jin sallamar junaid ya sa ta juyawa da fara'a tana amsa mishi sallamar tashi ya ce anti azumi ina sirish din ne ai ma zan zo na same ta anan ne azumi ta ce ai tuni ma ta fita don gyara cikin gida kasan mun bar aiki da yawa shi yasa ma ba mu samu muka huta ba dan zumbura baki yayi tare da cewa anti azumi wane ne wani aiki kuma mu dawo a gaje sai kuma ma ta kama wani aikin gaskiya bai yiwuwa zan je mana dakatar da ita ya faɗi haka ne tare da juyawa ya fi cewarsa murmushi hazmi ta saki a ranta tana faɗin romeo kenan allah dai ya sa sai in ta zama mallakinka duk da na san abu ne mai wuya a yi mishi aure at his age ban sani ba shi da ita waye zai raini wani shi shagoba ita kuma shiririta amma kuma raina na bani cewa akwai wanda sirish ke so ga dukkanin alamu ta kare maganar zuciyanta yana yi mata wani kala, yayin da ta koma gaban dressing mirror din sirish da yake a wayan babu da yake nan a wayan babu kayan kwalliya ko na shafawa illa ma kwalba ɗaya ta na turaren junaid da ta taba satar mishi wanda har yau ma bata taba amfani da shi ba janyo turoli ɗin da ke ɗauke da cosmetic ta yi ta shiga jera mata su ko kuma mu ce wanda yake ɗaukan cosmetics ba wanda ke ɗauke ba kar na canja hausar da turaruka da mayukan jiki masu kyau da ƙamshin da masu kyau da ƙamshin saurara sai gashi miro din ya fito sosai na 'yar budurwa masha Allah cikin kankanin lokaci rishi ta kammala gyara masa faɗinsa da wata irin yunwa ta fito ga bacci tana ji tana saukowa don suka ci karo da junaid da ke tun karo styles ɗin da murmushi akan fuskar da ta ce junaid dama idanuwanka biyu ainihin tunanin ma kana can kana sharar baccinka ya tsine fuska ya yi tare da cewa ta ma zan iya bacci bayan ban ga gyaran gashin ki ba zuwa ne ki nuna min in gani ya faɗi haka yana rike ƙugu dama tana kallon fuskar shi ta san rigima ta motsa ga idanuwan shi sai faman lumshewa suke yi alamar bacci yake ji oba amma kaji wai so yake kalli kanta saukowa ta tana cewa shi kenan zan nuna maka amma ka bari na fara samun natsuwa tukunna yanzu kicin zan je na gyara kuma yunwa nake ji shiru yayi bai ce komai ba da ya so hannu kawai dai zai sa ya tuɓe mayafin da ta yafa abun ma ya hana abin da ya hana shi yin hakan baya so wani ya gani cikin yayyansa balle ma ya kyasa don kishinta yake ji a yanzu kamar kamar me shiga gaba sai shi ta yi ta nufi hanyar kicin cikin hanzari ya bita yana faɗin neman yunwar ke ji zan taya ki mu gyara kicin ɗin in mun kammala sai mu ci abincin a tare shikenan bi ta zaizai ta bashi amsa tana dariya shi ma dariya ya jin sunan da ta same shi wai bi ta zaizai idan ma ba kya so to zan daina binkin ya faɗi haka a yayin da suke shiga kicin ɗin a tare kuma cikin shugaba. sai ta ce na fi son hakan ai saboda kana ɗebe min kewa sosai jin hakan ya sa junai sakin murmushin murna wucewa ya zauna saman ɗaya daga cikin dining chairs ɗin da ke a kewaye da dining table ɗin yana cewa ki haɗa mana complex kawai mu sha in akwai snacks ki haɗa mana da shi ta amsa mishi da to a guda biyu ta haɗa musu sannan ta haɗo musu da snacks suka zauna suna sha suna fira anti babba suna cikin wannan fargabar wayar hafsat ta saki wani ringin cikin hanzari tun kan ai komai da komai ta saka hannuwanta ta ɗauki anti babba ta riga ta ɗaukar wayar a saman cinyarta a tunaninta ma umar ne amma tana duba ta ga sunan my dad ya bayyana ɗagowa ta ta kalli hafsat a hankalinta a tashe ta ce abban ki ne ke kira allah ya sa dai ba dawa zai yi ba ya salam ni ban san ma me ke faruwa da ni ba yau hannu hafsat ta saka ta karbi wayar ta amsa kiran sannan ta kara wayar a kunnuwanta tana zabga sallama general ishak ya amsa mata da cewa wa alaikum salam my daughter ina momin ki take ne i been trying her phone tana ta ringin ba dagawa why ya tambaya na jiran amsa murya na rawa hafsa ta ce am dama um ta bar wayar a daki ne ina ji saboda ta shiga kicin ta yi magana tana kallon momin nata da ke faman dafe zuciya tana sauraron mai zai ce saboda wayar na a hansfiri janar isha ya ce shikenan ki sanar da ita cewa cikin week din nan zan dawo insha Allah shikenan dadi Allah ya dawo da ku lafiya suka yi sallama ta ajiye waya tana faɗin jan, akwai matsala fa anti babba ko miƙewa ce tana faɗin na shiga uku ishak zai dawo ga zuwan umar yau ban san ma me zan fuskanta ba a wurin kowannen su muryar hafsat ce ta katse ta da cewa amsar fa a bayyane take momi ke ma kin sani Allah saki ukun nan fa sun waje ba a ki muddin abba ya ji abin da kika aikata saboda wancan karar ladi mai aikin mu da kika ma bugun mutuwa sai da ma ya aika mai duguri bayan marukan ma da kika sha a wurin wurinsa sanda ya tura ki mai duguri ina ga wannan kan bayan Allah da kika nakasa har so biyu gaskiya mu kin shiga uku wallahi ba ki abba zai ba ga kuma ma ya Umar zai zo ni addu'a ta ma Allah ya sa abba kada ma ya sake ki ya barki kawai da hukuncin Umar na zuwa prison kuma kowa ma ya huta hankali a tashi anti babban ta ce hafsat prison fa kika ce so kike a kai ni can kin gaji da ni kenan kike nufi rai abaci hafsa ta ce dole na gaji da ke momi duk ke kika ja mana wannan masifar da muke ciki muna zaman lafiyar mu ta faɗi haka a kufule har da ma buga tsaki kamar ma ba da uwarta take magana ba Jinji na kai anti babban ta yi ba tare da ta ce komai ba a daidai time ɗin, dakta ya fito daga ɗakin da aka kwantar da su sana jiki na rawa ta bishi tana faɗin dakta ya jikin nata ta farfaɗo dakta ya ce alhamdulillah ta farka yanzu haka ma bacci take yi ita ma saboda allurar da na yi mata daga hannuwa ta tana cewa alhamdulillah har na ji dan sauki amma dakta babu yadda za a yi ciwon fuskar su ya warke nan take kumburin ya saɓe ni dokta ko dai sojiri za a yi musu ne a canza fuskar ta yi maganar in serious mata tana kallon shi wani irin kallo dakta ɗin ke yi mata ya ma rasa amsar da zai bata tana magana tamkar bata cikin hayyacinta ko dai akwai abin da ke damun wannan matar ne wucewa gaba ya tunkari ofis ɗin ɗinsa yana cewa san ma ba zai yiwu ba gaskiya ba mu yin irin wannan aikin anan kuma fuskar su ba ta yi komai ba da za a canza musu ita da alama madam ke ma kina buƙatar a duba ki sarai ta ji abin da dakta din ya ce amma bata ji zafin maganarsa ba saboda bata cikin natsuwarta a yanzu yini suka yi cikin fargaba babu sallah ballantana salati dama ita ba ita bace a gabansu an saba haɗa salloli a yi su a lokaci guda ba wani sabon abu bane a wurin su. saboda duniya aka saka a gaba ba lahira ake tunani ba gajiya suka yi gaba su da zaman asibitin ga uwar yunwa kamar su yi hauka ga zulumi da fargabar zuwar umar ganin har magariba ta yi babu kiran umar ya sa suka fidda tsammanin zuwan shi ƙarshe ba su jira dakta ya yi discharging su ba anti babba ta ɗauko wusana da ke kwance saman gado a galabaice ta sabota a kafaɗarta ta fito da ita sai cikin mota ta kwantar da ita ta ma ta shiga motar baiwar Allah ga zazzabi tana ji gashi kuma dakta ya ce suna buƙatar jini su duka biyun amma babu yadda za su yi rayuwarsu a tagayyare sai yadda ma aka yi da su shiga mota hafsat ta yi mazaunin direba anti babba na gefen da suka ja mota suka bar asibitin a time din har dakta ya biyo su da sauri sauri don ma ya dakatar da su amma ina tuni har ma sun bar a asibitin a tsiyace ta shiga da motar cikin gida ta yi fakin ɗinta tana fitowa ta wuce ciki saboda jirin da take ji na yunwa fitowa ita ma anti babban ta yi san ma bata tsaya ɗaukan husana ba ta shiga ciki ita ma hankalin jahan ba karamin tashi yayi ba ganin sun tafi sun bar husana kwance sai fama nishi take sake numfashin tana fita da kyar da kyar ba ta san ma ya za ta yi ba ta ɗauke ta ne saboda ma ita ma babu sauran ƙarfi a jikinta fitowa daga cikin motar tana faman zubga hawaye ta yi Iya cuta dai an cuci rayuwarsu. Ganin yarinya tsaya bakin mota ya sa wani soja karasowa yana faɗin lafiya dai 'yan mata me ke faruwa ne. Cikin shekar kuka jihar ta ce 'yar uwa ta ce a ciki kwance ba ta da lafiya ban san yadda zan shiga da ita ciki ba. Sojan ya ce can I have? Jihar ta ce masa eh. saboda ba ta da wata mafita da ta wuce hakan bude motar ya yi zura hannuwansa sun gumo husana da ke kwance magashiyan ya ɗaura ta a kafaɗarsa ya shige da ita ciki ja ta bi bayansa a saman tirisita ya kwantar da Husana Jan ta yi masa godiya sannan ta samu wuri daga ƙasa ta tsuguna fuskar ta na daidai saitin ta Husana hawayen fuskar ta har ɗiga suke yi a fuskar Husana addu'a ta shiga karantowa tana tofa mata duk Husana na jinta tana so ta buɗe idanuwanta amma ta kasa saboda kumburar da suka yi tana so ta buɗe bakinta ta yi ma jahan magana amma ta gaza saboda haƙoranta kansu sun raunata sosai don ba a rasa mai girgidi ma a cikinsu ga labbanta da suka yi suntunsun ba ta iya motsa su cikin kuka jan ta ce usana na sani na san akwai abin da kike son faɗa min amma kin kasa kada ki damu ina jin duk wani raɗaɗi da kike ji a zuciyarki ina ji ina ma a ce zan iya ɗauke miki zafin ciwo da kike ji da tuni na yi wal ta ƙarasa magana tare da kife kanta jikin husana sun jima a haka aula kance babu wanda ya leko su sai daga bisani ne hafsa ta fito har ma ta yi wanka da alama ma ta canza kayan jikinta doguwar riga ce ta sanya har ƙasa ta ɗaure gashin kanta da shi ribon ɗin bin su da kallo ta yi gonin ban tausayi ita kanta duk rashin imanin ta yau ta tausaya ma twins nan girgiza kai ta yi tare da wucewa ta nufi kicin jim kaɗan sai ga ta fito hannunta ɗauke da tare mai girma ti ɗauki a saman shi sai france toast ɗin da ta haɗo musu da shi da sauran snacks duk ta san ma da kirma za su iya ci Betrun ɗinta ta shiga ta shigar musu da shi ta ijiye tire ɗin a saman tebul ɗin da ke a dab da gadonta sannan ta fito ta nufe su takun tafiyar hafsat ya sa jan ɗagowa daga kwancen da take tana kallonta da ranannun idanuwanta da suka jikkata. Hafsat ba ta yi mata magana ba, hannu kawai ta sanya ta ciccibi Husana ta ɗaura ta a kafaɗarta, sannan ta wuce zuwa betun ɗinta tana cewa jihan ki biyo ni. Cikin sauri Jihar ta tashi ta bi su cikin ɗakin kwantar da Husana ta yi a saman shimfiɗaɗɗen gadonta, sannan ta juya ta kalli Jihar ta ce ga nan da snacks na san kina jin yunwa ki daure ki sha. Girgiza kai Jihar ta yi tana cewa ba zan iya cin komai ba. saboda me hafsa ta tambaya tana kallonta zan ta ce saboda yar uwata ba bata ci komai ba idan na ci ita kuma fa shiru hafsat ta yi jikinta ya yi sanyi a ranta har tana mamakin dama har yanzu akwai yar uwa masu ƙaunar junansu haka a duniya jinjina kai ta yi kafin ta ce kada ki damu zan ƙara duba ta yanzu insha Allah za ta ji sauƙi shiru kawai ta ta yi amma fa babu zancen cin abinci a gare ta muddin ma usana ta ji sauƙi ba ta ci abinci to ita ma ba za ta ci ba sai dai yunwa ta kashe ta ki ci ko Hafsat ta faɗi tana nuna mata sabon gadonta. Jan ta ce ina so na yi sallah tukunna. bai baki Hafsat ta yi tana cewa oke ga tulen nan ki shiga. Wucewa jihar ta yi ta shige toilet ɗin tana rufe kofa ta fashe da kuka mai cin rai tunaninta yanzu shine yadda za su gudu daga gidan nan gaba ɗaya. Don yanzu ta gwammace masu kare rayuwarsu a titi akan su faɗa hannun wani. Tunda abun nasu babu sa'a kowa baya son taimakon su don Allah ba tare da ya cutar da su ba. Mutum hudu kawai ta san suna da kyakkyawar niyya a kansu tsohuwa wadda Allah yi wa rasuwa sai ga gogon Katsina da Anti Saude da ya Umar ɗinsu. Hafsan na jiyo kukan Jahan da ke a cikin toilet jikinta duk ya ƙara macewa. Karo na farko da ta fara jin tausayin wannan ta fara jin tausayin wani a rayuwarta na duniya. Domin ita da can babu ruwanta da tausayin wani. Domin ita wani baya gabanta ma ballanta har ta tausaya mara. Kawai rayuwar gabanta take yi in har bukatar ta za ta biya babu ruwanta da kowa. Gaban miro ɗinta ta je wata roba ta ɗauka ta magani tana shafawa a ciwo mai kashe raɗaɗi dahuwa ta yi ta zauna saman gado ta buɗe murfi ta soma lakuto shi tana ɗan shafa mausana kan fuskarta cikin lokaci kankani fa wuri ya yi mata wani irin sanyi tamkar ma an ɗebe ciwon ne a jikinta sannu ya jikin naƙi hafsa ta tambaye ta tana kallon husana wadda ke ɗan buɗe idanu a hankali sam ta kasa magana pillows Hafsat ɗin ta janyo ta sanya mata kanta a kan gado, sannan ta taimaka wurin ta da Usana zaune ta jingine ta a jikinsa. Jikinta sai faman kirma yake kof Hafsat ta ɗauka ta shiga haɗa mata ti mai kauri bayan ta kammala ta sheƙa mata da shi da wani kofin don ya rage zafi da ta gani yana tare da shi. daga bisani ne ta taimaka wurin bata a bakinta labbanta har rawa suke wurin buɗe su saboda wata iriyar mahaukaciyar yunwa da take ji kuma dama kuma kun santa akwai ci sosai ta sha ti kaf ta shanye har dai hafsat ɗin ta ƙara haɗa mata wani ta bata jihad ba ƙaramin sanyi ta ji a ranta ba ganin yadda hafsat ɗin ke kula da husana ta yi mamakin yadda ma take bata tiɗin a bakinta tsayawa ta tana kallon har sai da ma hafsat ɗin ta juyo ta kalle ta ta ce ki bude kuloset ɗina akwai hijab ki ɗaura ki ɗauko sai ki sanya ki sallaya mm, wayo Allah ki ɗauka sai ki ɗauko ga sallaya can ita ma sai ke shimfiɗa sai ke sallah ɗin da ita buɗewa jihar ta yi ta ɗauki hijab ta sanya sannan ta shimfiɗa kafet ɗin ta shiga yin sallah ta shimfiɗa sallah ɗin akan kafet ɗin sannan ta shiga yin sallan isha wadda ma ake cikinta ita ta fara gabatarwa da ƙyar hafsat ta samu sana ta ci kaɗan daga cikin snacks ɗin da ta kawo mata saboda ciwon bakinta da ke yi mata tiɗin da kan an sha shi sosai gyara mata kwanciya ta yi sannan ta sanya mata bargo ta lullube ta tashi ta yi ta koma saman doguwar sofa ɗin da ke fesin ɗin gadonta ta haye sama ta kwanta ita ma bayan jan ta kammala sallah ta ninninke mata abin sallar da hijab ɗinta ta mayar da su inda ta ɗauko su sannan ta koma saman gado ta haye ta soma haɗa ti ɗin ta sha tana ci gaba da cin tare da prince toys ɗin da hafsa ta haɗo musu sosai ta ci don bata rage komai ba duk ta bi ta lamushe shi <clears throat> bayan ta kammala ta shiga cikin bargo da husanan in take kwance ita ma ta janyo ta ta a jikinta ta rungumo ta tana kiran sunanta husanna husanna ya jikinki har yanzu akwai raɗaɗi ko kina jin zafi da ta ce eh jan ta ce ki haƙuri kin ji insha Allah ba za mu ƙara shan wahala ba ina ji a raina komai ya kusa zuwa ƙarshe ban sani ba ko mutuwa ma za mu yi shine ma saukin mu Allah kaɗai ma ya sani kin ji saurarawa ta idan jin mai husanan take cewa saboda fuskarta na kwance ces a jikin jihar san ma sautin baya fitowa sosai ba na jin ki usana ki bar magana kawai dai kada ciwon ke kara raunana kin ji ko shiru sana ta tana faman sauki ajiyar zuciya ba komai take son fada ma jihan ba sunan ya umar da take kira to kamar yadda kuka sani da hafsat bature Muhammad ita ce marubuciyar labarin wato Boss Lady wanda ni na kasance Sadiq Namiji 1 makarancin labarin a nan za mu dakata littafi na 41 wanda littafi na 42 yana nan biyu na 41 haka za ku ci gaba da rarrafawa har mu je ƙarshen labari wanda a muna cikin littafi na biyu ne daga cikin littattafan na ɗaya da na biyu da na uku a yanzu muna littafi na biyu saboda haka ya kamata in sanar da ku inda muke kar ku yi tsammanin labarinmu ya zo ƙarshe to labarinmu yanzu muna cikin littafi na biyu ne amma alhamdulillah mun kammala littafi na ɗaya Hafsat Bature fa kare ku manta ita ce ah, marubuciyar labarin wanda ni kamar da na sanar da ku cewa suna na Sadiq Namijwan kuma ni ne makarancin labarin The Father of Soldiers ta ma da littafi na gaba don jin yadda za ta kasance ni da ku